sharaf'i shi ne bid'a eh, tarko ne na shirka duk mai bid'a zai fara cikin shirka wata ba tarko baka san ga inda aka so kaga bidiya ita ce za ta dan jaka kana ga ba kaza kai ba ba shirka kai ba illa wani ba idan sa daga nan girman kai zai shige ka kaga daga nan sai ka koma kuma kana ganin shirka za ta faɗo maka ai eh, mina sab توضيح الواضح شيء هو هذا وانا في لما جيت ايتا لا ga kalli ta wanda fasara za ka ba za ta yi السورة الرابعة وهي الدجاج نجناسي وهي التي اختلف فيها اللبذان في ترتيب الحروف واطلق علماء البلاغة على هذه الصورة اسم جناس القلب ومعنى الاختلاف في ترتيب الحروف أن اللبدين متجانسين النوم دابيو مقصن تاجونا حروفهما واحدة من حيث عدد والنوع ولكن هذه الحروف في كل كلمة مرتبة ترتيبا مختلفا بحيث يكون كل حروف الكلمة مقلوبة من مكانها أو يكون بعضها فقط تغيير ترتيبه وعلى ذلك فهذا النوع يأتي على ضربين ضرب الأول كو أولا قلب الكل مثل قولهم وصابه وفتح لأوليائه هتف لأعدائه بابا بواقع نبا takobinsa buɗe ne ga ‘yan uwansa, kuma halaka ne ga maƙiyansa. أي سيف الممدوح يمكن النصر سيف الممدوح تقبين أبن يمكن النصر بعد نصر فيه لأوليائه ويمكن الهلاك ينا بايد هلاك فيه لأعدائه وقد اختلف ترتيب كل الحروف في اللبين المتجانسين نبي قلب البعض كما جاء في الخبر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا عوراتنا روعاتنا أهيث اختلف ترتيب بعد الحروف في كل كلمة وبقي الباقي على هذه ومثله قول بعضهم رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه وانا شيء ذاك جيعتي أم غاني با روحي ذاك غاني وانا غاهوا أسكي غاسان لي ga ruwa hmm, ga kafakanci Allah ya ji kan mutumin da ya riƙe ya tare abun da ke tsakanin muƙamuƙansa. Ina ina wannan ban bai da magaji ne haula haula al-ma'i haula al-ma'i. Hmm? ka ji ko na neman ne na aula alwai ba na eh eh to shine yi tabbayan da zai ke sai hace rahimallahu ra'an amsaka ma baina fakkaihi to ko karatun kabiru za a yi maka ko ai kun tuna me yace bai gane ba takalimi aka ce to je dauko takalminsa ya dauko takalmi ya kawo ce dai ka nemo igiya shi je nemo igiya aka daura igiya aka rataya masa to wannan shi ne takalimi to kai abin da za baka kenan igiya sai ka je ka nuna masa abin da ke tsakanin mukamukansa Abdulsalam ku shiga ɗaki eh can ba gane ba dan Borno ka nuna Abdulsalam ka fa ila da alaka da Bulaji ka je ka ka nuna masa menene a tsakanin mukamukan dan Borno kai ma haka to a ai bai kamata ka tsaya harshe ba ka ce a mu je daki nuna ma bakin bakinka da kyau sai ka nuna masa abin da ke ma bai da fakkai kaji wani ma yanzu ya gane sai hada hmm, hmm, hmm. haba am rahim Allahum ra'an amsaka ma baina yi wa atalaka ma baina kaffaihi shi ba gane ba hmm ya saki abin da ke tsakanin tafukansa a eh a'a rabba bai da kafai ina ba da rera ba ko oh, kai ba ba ka gane ba to hmm ah, a ce a'a muna kafai ne idan misali ce to sai a ce maka ba je kun ce kun je kun haka rami ba to mu je wajen karɓan kuɗin in ka karɓo kuɗin a idan za ka riƙo su hmm. ce ai gala ne sun banda wannan ka wata ta in ka riko su to ka saki ka saki abin da ma bai na kafai shi wannan kawai kai haka ka sake su kada yaqubu bai gane ba yaqubu a kai ka gane wai da gaske eh kai ko tsaya da gaske bane abun nan ba ka gane ba me fa me litafin gado ba eh a ya gane ce ka gane kace ko ya gane wancan kafa, ya gane shi hmm? ya zo misalin in kana rike da bandar ɗin dola to idan kana son Allah Allah ji kan wanda ya saki hannunsa ma ba na fakka kafai bai juya ba kauce kusa da masallaci ana gina masallaci kai haka hoto ba ka saki abin da ke cikin tafin hannunka ba ka ajaje ka ta kai rin yawa masallacin nan bai kamata ku karanta fiqhu ba duk ku koma liga ku koma Na nahwu zai fi muku da liga ko an ba ku fara ga ja'a ana karatu nahwu ma ma ma karatu fiqh ka je ka karanta nahwu ka karanta liga shine ya dace da kai kin dai gane wannan ba to koma liga Hmm. eh kole kule sai an je daji wanda an je an je abin da to kai to haka wa atalaka wa amsaka ma baina kaffaihi wa atalaka ma baina kaffaihi haythu ikhtalafa ترتيب بعض الحروف في كل كلمة وبقي الباقي على حاله ومثله قول أبي تمام بيض الصفاء لا صود الصفاء صحائف في متونهن جلاء الشك والرياض بيد الصفائه fararen takaddu la su da sahaifi ba baƙaƙen takaddu Fi butunihin na a matanin ya zage ɓadda ba o shakki akwai kawar da shakka wariya bai da kokanto. Ban ka kakwa cibin lokaci. Bezo zo sahabi takarda ya take ba faransa takobi ya yake to kai kana da kana kallo kuma kai ne zaka ce ban gane ba eh baka san ta takobi ba a to an gama an gama shi ke da shi na yi furana na ku bari an gama da kwage ka tun jango kai ka sani ku takobi ya yi ke farisal masha Allah kaga ba bakaken takardu ma su ne bakaken takardu balaga wanda an rubuta baki-baki a ciki amma wayancan fararen mutunihin na jala shakki matanin su akwai kawar da shakka matanin ba ta ina kawar da hujja ce kafiya matanin warra bi kaga duk inda suka bi suka wuce kaga za suna ba da labarin a shi zai sanar da kanje to ka gaya wa kai na wuce in ya motsa ne zai tuntuɓe ƙasa kila da zai tsauna inda yake shiru idan na kila ya to wanda bai